Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 22 ga watan Yuli na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar manoman albasa na asarar kimanin sefa biliyan 180 duk shekara Haka kuma muna tafa da rahoto daga Ghana kan rana ta karshe da ake yin layya kamar kowace rana Alhamis yauma ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya to amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. A cikakkun labaran duniya Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana yau Alhamis cewa ya yi mamaki da jin cewa hukumar lafiya ta duniya WHO tana shirin sake binciken asalin annobar COVID-19. Mataimakin ministan hukumar kiwon lafiya na kasar China Zhang Yizhen ya yi watsi da batun cewa cutar ta bulla ne sakamakon barin da aka yi a ɗakin binciken kwakwa ya ce wannan labari ne marar tushe. A makon jiya ne hukumar lafiya ta duniya ta ce za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci cewa babu alaka tsakanin annobar da kwararar cutar corona daga ɗakin binciken kwakwan ƙasar China. Zeng ya ce ɗakin binciken kwakwan birnin Wuhan ba shi da kwayar cutar da za ta iya kama mutum kai tsaye. Ya ce China ta sha bayyana haka kuma bata amince da shirin na WHO ba. A jiya laraba ne shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce zai ci gaba da ganawa da China a wani yunkuri na dakile shigowa da miyagun kwayoyi da ake shigowa Amurka da su ta hanyar Mexico. Biden ya yi wannan jawabin ne dai a wata fitowa cikin wani shiri da ya yi da gidan talabijin na CNN a garin Cincinnati inda ya ce yaƙi da wannan kwaya ta opioid zai zama yana da mahimmanci ne a ƙara mutane a sashen shari'a domin taimakawa wajen shawo kan matsalar. an yi la'akari da cewa kwayar fentanyl ta rubanya kwayar heroin da kashi hamsin zuwa ɗari a ƙarfi tsohon shugaban amurka donald trump ya yi ta magana akan batun kalubale da ake fuskanta a fannin lafiya a amurka da miyagun kwayoyi da suka hada da opioids da kuma fentanyl suka haddasa tsohon shugaban dai ya yi ta zargin kasar china da ke kan gaba wajen shigo da kwayar fentanyl ko kuma sai da sinadarin ga mexico daga inda masu safarar miyagun kwayoyin suke shigo da su a amurka a yau kasar norway ta cika shekara goma da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a oslo da wani karamin tsibirin bayan birnin prime minister erna ya faɗa a jawabinsa a wajen taron tunawa da mamatan cewa abin da ya faru a oslo a ranar hari ne ga demokuraɗiyya waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin da dangin mamatan suna daga cikin waɗanda suka halarci taron tare da yarima da sarauniyar ƙasar norway anders breivik wanda ya kai harin yana gidan yari bayan an yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru 21 saboda harin za a iya ƙara wa'adin zaman gidan yarin idan aka kyautata zaton zai ci gaba da zama hatsari ga al'umma. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma masu neman 'yanci sun nuna damuwa akan yadda ake sa wa 'yan jarida 180 a faɗin duniya ido da wata manhajar bincike ta soji da aka kera a Isra'ila. Kamfanin Isra'ila mai zaman kansa na NSO ya sayar da wata na'urar leƙen asiri ga gwamnatoci da waɗansu gwamnatocin ake amfani da su a wajen farma 'yan jarida a cewar masu rajin kare hakkin. Har ma an yi amfani da na'urar a kan wasu shugabannin gwamnati da suka hada da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Macron ya yi kira da a yi bincike kuma Isra'ila ta ce ta kafa kwamiti domin bincike. kamfanin nso ya ce na'urar dai an yi ta ne domin taimakawa wajen kama masu aikata miyagun laifuka da kuma 'yan ta'adda sai dai wani binciken ƙasa da ƙasa da wata cibiya a ƙasar paris da kuma ƙungiyar amnesty international suka fara gudanarwa da ake kira da pegasus project ya gano cewa na'urar ana amfani da ita ne kan ƙasashe goma zalla saboda farma 'yan jarida da kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama ana musu kutse cikin wayar salularsu har ma ana amfani da kamarorinsu. A yau Alhamis ne dai aka kori daraktan shirin buɗe gasar wasannin Olympic Kentaro Kobayashi. Biyo bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa a wani shiri na barkwanci da aka kafa a dandalin sada zumunta. Seiko Hashimoto, shugaban kwamitin shirya wasannin Olympic a Tokyo. ya ce kwamitin ya gano cewa kobayashi ya yi amfani da kalaman barkwanci kan tarihi na ban takaici a wata sanarwa ta ban haƙuri kobayashi sanannen ɗan wasa kuma darakta a japan ya nemi afuwa ta ƙashin kansa bayan da aka kore shi kowane mutum komai fasaharsa ba shi da hurumin da zai yi izgili ga waɗanda kisan gillar yahudawa ta shafa a cewar rabbi abraham kofa Shugaban sashen kuma daraktan cibiyar Wiesenfeld ta Amurka masu kare hakkin Yahudawa. A halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 a gasar Olympic ya haura 81 a yau Alhamis bayan da aka samu sabbin kamuwa guda goma sha biyu, wanda ya hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan waɗanda suke zaune a garin da ake wasan. Adadin sabbin kamuwa da cutar da ya zo ne daidai lokacin da ake shiga zagaye na biyu na gasar wanda aka shiga rana ta biyu da mata suke buga kwallo da ake cafkewa da hannu a filin wasan kwallon sanda na baseball da ke Fukushima a Zuma. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kwaji a farkon shirin a kowace shekara jamhuriyar Nijar na asarar sefa biliyan 180 saboda lalacewar da albasa ke yi sakamakon rashin wuraren adana ta ga haruna mamman bako da karin bayani. albarkacin babban taron haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma albasa ta jihar tawa da yawa kana a garin madawa manoman sun gayyato ta ƙungiya mai suna agro business center da ke bincike da yin ƙididdiga game da harkokin noma domin ta fayyace musu hanyoyin bi don hana manoma albasa yin hasarori walau wajen adana albasar ko wurin sayar da ita ko wurin da kwanta ƙungiyar ta bayyana wa manoman cewa rashin wurin adano mai aminci ga manoman albasa din na sawar jamhuriyar Nijar yin hasara biliyon 180 ko miliyar 180 na sefa a kowace shekara kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta Agro Business Center ya mini karin bayani. Sunana Musa Mai Haji ni ne darakta na Central African Agro Business a nan Nijar. Abun da muke nema wajen manoman albasa shine su tsakanin su su gane ma sosai domin duka alherin da zai zakwa cikin aikin albasa a unhwana da shi sosai haka kuma ita ma kasar tamu Nijar ta samu amfani sosai domin cikin lisani da muka yau albasa tana cikin abubuwan da Nijar suke saidawa kuma aka san Nijar sosai a kasashen waje da sunan albasa kuma ana samun amfani sosai amma amfanin nan eh, mun ga cewa lalle ana samun hasara sosai kasar mu ta Nijar tana hasara sosai shekara duka da muka yi kusan miliyar 180 Nijar take hasara asara don albasar da ake nomawa da muka yi lissahi shekara duka kusan ton miliyan guda ake yi amma a cikin ton miliyan guda din nan akalla kashi 40 ne ake samu ai amfani da su kashi 60 kusan ton 600 duka lalace suke yi kenan mu abinda kungiyoyi wannan na noma albasa suka samu shine suka ce mu hiddo musu fusahohi da ke iya sa su samu kayan da za su aiki sosai haka kuma su samu wurin da za su adana albasansu da suke iya watannu kahin su sai data don matsalolin da ake samu lalle suna samu su yi noma albasa sosai amma ba su samu amfani sosai yadda ake so domin da sun noma ta ba su da wajen aje ta dole su saida in ba su saida ba kuma cikin dan watanni duka ta lalace ita dai albasa na kasancewa ɗaya daga cikin kayan noma da ke shigowa janguriyar Nijar kudade masu tarin yawa a kowace shekara abinda ya sa shugaban kungiyar manoman albasar ta jihar tawa kuma bugu da ƙari shugaban kungiyar manoma albasa oro ta ƙasashe 22 ta nahiyar afirka alhaji mustapha kadiri sarki abzin Faya cewa manoma hanyoyin da za su bi domin yin hulɗa da bankuna da sauran masu hannu da shuni domin su ba su kuɗaɗe don su gina waɗannan rumbuna ajiye albasa har zuwa lokacin da farashin ta ya tashi a kasashen waje. Muka ce wannan taron namu yana tambaya Union de Societe de Federation na kungiyar Onyon da su yi kokarin da suka kama aka yi musu dosiye bankable kamar dosiye wanda ake iya a kai ma banki ta yarda da shi sai su ga cap shi za ya hauda musu waɗannan dosiye ɗin na stokash da na kasuwanci domin masu noma albasa su samu kai ga taki na zamani domin su samu ci gabansu. Su dai manoma albasar na jihar Tawa musamman na Madawa sun da kufa wajen ganin sun girka kamfanin sarrafa albasa domin yin magi ji ne na sawa a miya ko da yake har yanzu sun kasa samun tallafin kuɗaɗen da za su yi wannan aikin da zai iya canza makomar rayukansu da zaran hakan ta tabbata haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna to daga jamhuriyar nijar sai ghana inda wakilin Ridwan Abbas ya yi mana dubi akan rana ta karshe da ake yin layya. Ridwan gare ka. Yau muke suya ne aikin ya yi yawa yasa jiya mun yi ba mu iya mun gama ba sai yau muka karasa sunana alhaji ali layya da kanshi ai 3 days ne kwana uku ne to kuma an ka duba eh, ran idi mutane da yawa na layya yasa akwai masuwa cikin masu fida-fida ko ka same su ma kuma pricing dabbobin na hau kuma an ka duba kowa da kifin shi to normally ni na yin shi 3 days nan domin na same shi sauki kuma masu fida nan same shi su yi muna yi na dai kuma nemi jin karin haske a gun malum ba a gaida ridwan abbas yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman Jihohi shida ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana suna da barazanar kamuwa da sabon nau'in cutar corona da aka yi wa lakabin Delta. Jihohin sun hada da Lagos, Oyo, Rivers, Kaduna, Kano da Plateau. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona kuma sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha wanda ya bayyana sabon nau'in cutar a matsayin mai haɗarin gaske ya kuma buƙaci sauran jihohin ƙasar da su tsaurara matakan kariya don taƙaita yaɗuwar cutar. Dr. Daniel Meshak malami ne a jami'ar tarayya da ke Jos. kuma memba a kwamitin da ke yaƙi da cutar corona a jihar plateau ya shaida min cewa sabon nau'in cutar corona wato delta yana da saurin yaduwa da kuma saurin kisa wannan cutar delta variant ɗin shi yadda ya bambanta da shi covid-19 da muka sani na farkon nan shine yana yaduwa da sauri shafe mutane da yawa kuma ya fi ma sanani fiye da shi na farkon akwai masu tantama har yanzu wato kamar ba su yadda da cewa wannan cuta ma tana nan ba to su ne mu game da wannan cutan ban san ko don ba mu gan cutan ya yi tsanani yadda muka gan a su italy da su kuma spain shi ne ya sa wani abin da muka gan mashi a kan delta variant da muna ce cutan ya fi tsanani kan wanda suka sufa da kuma wanda suke da waɗansu cututtuka kamar su ciwon shiga ciwon kidney wato koda kenan ba da su kansa da sauransu amma yanzu mun gan yana shafe ma matasa yana shafen su so a dinga bin dokan da zai hana samun wannan abin kamar yadda muka ci a dinga wanke hannu da ruwa da sabulu ko kuma a samu shi sanitizer a dinga amfani da shi kuma a dinga sa shi mas a fuska a tare fuska da baki kuma a dinga observing shi physical distancing so wanda ya fi ma shi ne rigakafi hmm. mu yi hankali don ba mu sani ba wannan cutan yana cancanjawa hmm. zai iya zama ma za mu iya samun wanda ya fi wannan delta variant ma sanani To kayi maganan ah, wato wannan rigakafi wanda waɗansu na ganin kaman wannan rigakafi an yi shi ne saboda COVID-19. Sai ga Delta variant ya shigo. Shi wannan rigakafi zai iya kashe kwayan cuta ko kuma zai ɗan rage kwayan cutan shi wannan Delta variant in? Eh to, kin san cewa wannan Delta variant bambancin su da anin shi COVID-19 na farko nan bai yawa sosai ba. Kuma bincike ya nuna yanzu dai cewa shi eh, rigakafin da muke da su suna maganin akan maganta ma wannan cutan so suna da amfani amma bincike ana ci gaba da bincike kana ga kamar wannan eh, alluran rigakafi yana da muhimmanci sosai wajen dakile wannan cuta gaskiya yana da muhimmanci a ganin ya mu da muke public health cewa rigakafin nan ne kadai zai iya sa mu koma yadda rayuwar mu yake a da in kowa ya rigakafi musamman a ce saba'in bisa dari na al'umma suka samu wannan rigakafin to zai sa kowa zai zama unprotected nashi daga wannan cutan abubuwan da ake magana kan rigakafin nan karya ne za a ce wayan kasa karfe a hannun wurin da aka yi rigakafi wai zai kama karya ne ba gaskiya wannan ko kuma wuta yana fitowa kuma ina son mutane su gane cewa duk ka'idan da ya kamata a bi a wurin bincike har aka samu wannan rigakafi duk an bi kuma har yiun da ake bayar ma ana kan bincike a gan ko akwai wani damuwa a kai su ina son mutane su yi kar su dinga jin su jita-jitan da yake zuwa a social media yawancin su ba gaskiya. Dr. Daniel Meshak kenan ke bayani kan sabon nau'in cutar corona ta Delta da ya bullo a Najeriya. Duk da faɗakarwa da hukumomi ke yi kan illar cutar, Mafi yawan al'umma sun yi watsi da matakan kariya da tun farko ake da tabbacin za su taimaka wajen takaita yaduwar cutar. Jama'a na ci gaba da kaiwa sabgogin gabansu a kasuwanni da wurin tarurrukan bikin aure suna ko gangamin siyasa ba tare da sanya takunkumi ko wanke hannu da ruwa ko sinadarin kashe kwayoyin cuta ta sanitizer ba. Masani kan ilimin har hada magunguna pharmacist Kim Jerry bot ya ce kwayar cutar corona ta Delta da ta bullo a ƙarshen shekarar bara ta yi barna sosai a wasu ƙasashen duniya don haka ya zama tilas mutane su kiyaye. Gaskiya India a watan goma sha biyu shekarar ta shige zuwa watan ɗaya har watan biyu sun jijiki sosai da Um, delta variant na covid-19 to yanzu wannan sabon variant din delta variant din ya zo sakamakon wani abu ana kiran shi mutation uh, wato ya canja kamani uh, idan an ce abu ya mutate dama ya gane cewa za ce mai zarafi sai ya zo da mungun shiri amma ina alamomin shi wannan uh, sabon nau'i na cutar yana da alamomi kashi uku alamomin da za ka iya ka nijin nasu a gida wanda yakan zo da dan ciwon kai da dan karamin zazzabi kaɗan wanda kuma ba za ka yi manage nashi a gida ba kaga sanyi ya rufe ka gaba daya gaba daya za ka ga kana jin jikinka ya kasala jiki ya taso za ka ji kuma gaba daya kana ramewa a ko wani sa'in ka ji idanunka yana fitar da kwansa yana ruwa yana kaikayi ya yi jazir a wani sa'i kuma za ka ga yakan zo ma da wani dan sa'in mantuwa wani lokaci yakan zo da ciwon ciki sosai har ma za ka ga bayan gida kana zawo yi kenan za ga kuma kakan samu matsaloli da sukan zo ta gefen rashin sunsuna abu da kuma wani lokaci za ka ji ma baka so ka ci abinci abu ɗayan da za ka yi shine ka yi kokari ka shiga asibiti da sauri ka je ka complain akwai waɗansu taimako da za a iya bayarwa a gida a ce kamar wani taimako na gaggawa kafin ma a ce an kai mutum asibiti wanda yake da alamun covid-19 bai kamata yana shan ruwan sanyi ba ruwan sanyi kamar ruwan kankara kenan ko na freeze ko kuma dai ruwa kawai ruwan sanyin da zaka dauka ma daga cikin ɗaki ka bi ka sha in yayi sanyi kamar lokacin da ya sanyi ka dauka ka sha abin da dai muke yawan gaya ma jama'a shine su yi kokari su dinga dan sayar kansu daga sanyi ga shan ruwan dumi wannan sa'alin nan a rage cin abinci da yake da maiko sosai saboda su ma sukan kawo wannan kasalan kuma sukan iya sa shi wannan kwayar cutar ya samu shiga cikin jiki da wuri to daga karshe pharmacist eh, me zaka ce ma mutane game da illar in karban wannan rigakafi menene illarsa gaskiya duk wanda bai karba ba ashe ba mu yi shirin rabu da covid-19 kenan a Najeriya ba ta dalilin rashin karbar rigakafin ne muke samun mutation kamar shi delta variant din so mutation yana zuwa daga irin wannan wanda suke karɓar rigakafi wasu ba su a karba da sauransu a karshe dai zan ce rigakafin nan zai taimaka ma al'umma pharmacist kim jerry kenan masani kan dabarun har hada magunguna alkalumar hukumar da ke takaita yaduwar cututtuka a najeriya ta ncdc na nuni da cewa fiye da mutane 169,884 ne suka kamu da cutar corona a najeriya yayin da mutane fiye da 2,128 ne suka mutu da cutar cutar corona ta buɗe asirin irin taɓarɓarewa da ɓangaren lafiya ke ciki a najeriya da ke neman hukumomi su yi karatun tanatsu wajen warware su. Tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Joseph Haruna Kibu ya ce dole sai an samu tsarin kiwon lafiya da zai fara daga kan jama'a a karkara. Yawancin states sun dawo sun fara abin da ake ke community health insurance kuma Nasarawa state tana daya daga cikin. Kafin ku shiga garin lafiya za ku gan asibiti wato asibitin talakawa muna gina da abokanan arziki daga rotary eh, international daga ngos america wannan asibiti ina zuwa December wannan December za mu commission nata wanda za ba karsassu da sauransu magunguna kyauta na wannan zai taimaka lele kuwa abinda da ake ce da shi universal health coverage din nan amma dole ne gwamnati ta ci gaba akwai wasu jihohi wanda ba su samu sun fara wannan community health insurance ba in suka samu zai taimaka kwarai da gaskiya domin kowane yali yana da kati kawai zai je ko primary health care ko general hospital ya karba treatment ba wai sai ya duba ko ya je aron kudi tukuna ba majalisar wakilai daga jihar Nasarawa kenan Joseph Haruna Kibu. Hukumar lafiya ta duniya dai na cewa kaucewa yada labaran ƙarya game da cutar corona, yin allurar rigakafin cutar da bin matakan kare kai daga cutar su ne mafi a'ala wajen takaita yaduwar cutar da samar da ingantaccen al'umma da ƙoshin lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare da fatan an yi bukukuwan babbar sallah lafiya. Bayan haka shirin takaitattun labarunmu na wasanni na yau zai duba batun wasannin motsa jiki ne da ake kira Olympics. shi yi wasannin motsa jiki da za a bude gobe juma'a 23 ga watan yunin wannan shekara ta 2021 a birnin tokyo na kasar japan idan allah ya yarda tun farkon shirin ya gamu da mitkiloli har na tsawon shekara guda a sanadiyar cutar corona ana sa ran 'yan wasan duniya za su fafata ne a wasanni guda 28 iri daban-daban don neman lambobi na zinare da azurfa da kuma tagulla ƙasar najeriya tana daga cikin wasu ƙasashen afirka da za su shiga gasar olympics na wannan shekarar kuma idan ba a manta ba najeriya a shekarun da suka shuɗe ta yi rawar gani a wasan na olympics malam shehu usman mai shara ne akan harkar wasanni ya tsokaci kan batun najeriya da kuma bayyana matsayin kasar a yanzu. To a gaskiya an ka duba tarifin shi wannan gasar wasannin motsa jiki na duniya na Olympics da kuma a Najeriya da ma nahiyar Afirka za ka iya cewa to ba yabo ba fallasa. Amma ita kanta Najeriya za mu iya cewa wato ficen da ta yi na kolin koluwa shine da shida lokacin da 'yan kwallonta su kanun wanku da muka Amokaci suka samu mata lambar zinari. Uh, guda a bangaren kwallon kafa kenan da kuma wani lambar zinarin haɗila yau wanda ciwo ma a jinwa ta samu a tsallan long jump kuma najeriya eh, a waɗansu karo in ta je wurin waɗannan gasar musamman a china ana sa ana samun fita kunya musamman bangaren wajen wajen kokowa ko kuma bangaren eh, eh, ko daga nauyi ko wani abu dai haka amma dai tun wannan dai ne maka magana alif da da najeriya ta yi wannan ficen kuma sunan ta fito a duniya a gasar da wasanni na olympics har yanzu dai za a yi cewa dai ba wani dai sai dai ba wani dai fice da za a ci an samu lambar zinari sai dai ko azurfa ko kuma tagulla to ya kake ganin wannan wasa ko tun shekara guda ma a shi ya sai a zuwa daga saboda tsananin cutar nan wato na coronavirus kimar wannan wasa tuntuni ma ya dishe ko ya ragu saboda bisa ga jadawalin da muke da shi kirdiga na nuna cewa akwai kasashe da yawa da suka janye shiga wannan gasa suka janye 'yan wasan su kenan saboda fargabar a wannan cuta ta corona hatta kanta ita birnin na tokyo in ka akwai kididdiga da ta nuna cewa akwai mutane da yawa a cikin kasar ta japan waɗanda kwanakin baya sun fito kan titi sun yi zanga-zanga sun nuna bakin sun nuna bakin cikin su cewa lalle lalle wannan gasar gara a daga ta saboda mi saboda fargaba cewa akwai kasashe waɗanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta riga ta zayyana su a wuraren da wannan cutar ta corona ta yi kanta kuma ana fargaban cewa walau ga 'yan wasa ko kuma walau ga 'yan kallo duk wanda ya zo wannan kallon ya zo wannan gasar akwai fargaba cewa zai shigo da wannan cuta so su 'yan kasar ta japan sun yi zanga-zanga a kan titi suna magana cewa lallai a ɗage gasar to amma ka san saboda wata gasa ce wadda za a yi cewa tun shekarar da ta gabata ya kamata a yi ta ba a samu aka yi ba kuma ita kasar japan ta riga ta ɗauki nauyin za ta yi kuma ga makudan kuɗaɗen da aka kashe wajen shirye-shiryen wannan gasar waɗanda ke na nuna cewa wajen miliyan dubu goma sha biyar na dala amurka a biliyan sha biyar kenan na dalar amurka za aka kashe ma zuwa wannan lokacin ta maganar shirye-shirye ta maganar masauki ta maganar kula da 'yan wasa da sauransu waɗanda za su wannan wuri saboda haka ita ƙasar japan na gani a gaskiya ko dai ya ne a ci gaba a ga cewa an dai fita kunya ga bakin da za su zo abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya da Abdulhab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau Alhamis ne aka kori daraktan shirin buɗe gasar wasannin Olympics Kentaro bayashi biyu bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa ya yi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru goma da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani kuma ƙaramin tsibiri bayan birnin. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku yi wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ga misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jul Ladas Rashab da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa Huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.